Muna ƙara jajanta al'ummar tudun biri kan wannan akasin da ya faru kuma gwamnati na ɗaukar matakan bincike kan yadda hari na jirgi marar matuƙi ya auku. in ji minista Muhammad Idris yana mai nuna jami'an gwamnati da ke da ruwa da tsaki duk sun raurawa kan harin. A nan minista Idris ya fito karara ya ba da tabbacin ɗaukar matakai kan masu sarrafa jirgin musamman in an gano sakaci ko ganganci. to ai na farko kaga dai ita gwamnati da gangan ba za a tashi a je a ce a jefa mutane bom haka nan ba babu yanda za a yi gwamnati na juyayi kwarai da gaske shi yasa aka tada shi mataimakin shugaban kasa mai girma kashim shatima ya je ya yi masu wato ta'aziyya kuma ya masu jaje kaga an je an yi wannan gwamnati kuma tana nan akwai tallafin ta na misali fulako ban za a gina asibitoci za a gina gidaje za a bada makarantu duka ana sa ran cewa mutane za su more ma wannan al'amari kuma ba yadda za a yi a ce mutum ya yi laifi an tabbatar da ya yi laifi gwamnati kuma ta kyale shi wannan ba zai yiwu ba gwamnati tana nan tana dubawa idan an gano cewa da gangan ne aka yi wannan aika-aika gwamnati lalle za ta ɗauki mataki kuma za ta hukunta su. Muhammad Idris wanda ya ce gwamnati na tattaunawa don ƙara ma'aikata albashi a shekara ta 2024 mai shigowa ya ce lalle duk 'yan Najeriya za su amfana da ribar cire tallafin man fetur da hakan ya jawo kuncin rayuwa. Ai already ai an ma fara samun ma gajiyar misali akwai iyalai guda miliyan goma sha biyar in ka ji bayanin da na yi da gwamnatin tarayya ta ce za a rika ba su kuɗin tallafi na dubu ashirin da biyar su ƙara wannan ba an ce bai wai ya ishe su ne amma su ƙara ne saboda a samu sauƙin al'amura na farko kenan na biyu ai kai ka sani kuma ka ji lokacin na ya bayanin cewa za a ƙara an ƙara ma kuɗaɗen wato ma'aikatan gwamnatin tarayya kuɗin albashin da suke samu na wajen dubu talatin da biyar gwamnati ta ce tunda ba kowa bane ma'aikacin gwamnatin tarayya akwai gwamnatocin jihohi akwai kuma manyan kamfanin da ƙanana ma gwamnati na kira a gare su su duba dan Allah su ƙara ma ma'aikata wannan wannan karin albashi domin su iya biyan kuɗin masarufi da kuma wasu al'amura na yau da kullum. Ministan ya yi bitar muradun gwamnatin Tinubu guda takwas da ya sa a gaba ciki da farfado da tattalin arziki, inganta tsaro, sufuri, lafiya da sauransu, amma ba a ambaci yaƙi da cin hanci ba, da hakan ya zama ya sha bamban da irin muradun tsohon shugaba Buhari wanda an cimma ko ba cimma ba bayanai ko tarihi zai tabbatar. Dattawa 'yan siyasar Arewa irin Hussaini Gariko na san lalle gwamnati ta sake sauya dabara matukar dai za ta yi wani tasiri. Babu to ai matsalar ita ce Nasiru ai problem din da muka samu shine iso yan majalisar tarayya ai ba su damu da rayuwar mutane ba abin da ke gaban su su kare kambun su tun daga karin kuɗin mai ya kamata su fara yi wa shugaban kasa takunkumi domin karin kuɗin mai shi ya dawo duk bala'in da yake cikin Najeriya nan. Shugaba Tinubu na cewa yana jin zafin kunci da 'yan Najeriya ke ji amma Hausawa kan ce da fama da tsiya gara da arziki. Nasiru da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.